Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin wace matsala ce za ta sa mutum ya kashe kansa? A duk shekara a lalace a lalace masana sun ce kimamin mutane dubu ɗari takwas ne suke kashe kansu a Najeriya. Yau filin lafiya uwa jiki zai dubi wannan matsala kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraro Assalamu alaikum, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shiri na lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke. Wani bincike da aka gudanar ya gano cewa a duk shekara kimanin mutane 800 ne suke kashe kansu a Najeriya. Misali a ranar Litinin ko Talata, wani ɗan kasuwa mai suna Alhaji Ado mai siminti, ɗan shekara 65 mazaunin wata unguwa a birnin kanin Dabo, ya wa kansa yankan rago ya kashe kansa. Masana sun lissafa abubuwa da dama waɗanda suka haɗa hada damuwa da kuma ciwon gushewar hankali. Na tuntuɓi Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya, ne masa tambayar cewa a matsayinsa na likita me zai sa mutum ya kashe kansa? A matsayina na likita babu dalilin da ya kamata a ce mutum eh, ce zai kashe kansa ko kuma ya kai ga ya kashe kansa amma ana kuma samun haka ɗin wato mutane wasu sukan ɗauki wasu matakai don su salwantar da rayuwarsu ba tare da sun yi tunanin yadda ya shafe su ba irin koma dai oho ni dai na tafi duk ma abin da zai faru ba na tafi shi kenan shi kawai dai gani yake yi ba duniyar wahalar su ta kare kenan saboda haka wuri ma ya tafi to akan samu wa'annan ɗin kuma likitoci sun lura da wannan suka yi analysis suka ga cewa wannan abun abu ne da ya shafi ciwon tabuwa kwakwalwa wato ba haka kawai bane mutum zai tashi domin Allah ya yi ma rai dan ka rayu ne bai ce ya yi ma rai ya baka rai dan ka tashi ce za ka shi kanka ba so a ganin su duk wanda ya yi hakan nan to yana da abin da ake cewa mental disease wato yana da tabuwan kwakwalwa kenan to rahoton kuma ya nuna kan cewa wasu suna kashe kansu ne dan damuwa abin da ke faruwa kenan musu yawanci damuwar ita ke zama musu ta yi musu kaka gida ta zo ta zama musu babban lalura har su ga cewa babu mafici wani na iya kasancewa ya je ya tafka abin kunya ne wanda baya son wannan abin kunyan ta fito kuma gashi na asirin sa zai tonu sai ya ga da ya tsaya ya ga asirin nan ta tonu gwamma a ce babu shi in ya so a ta maganan bayan babu shi wani kuma zai kasance yana da hali ne da yana samun uh, shi kuɗi da wasu abubuwan duniya da masu yawa sai kai wa ranar Allah ya ɗauke mata wannan arzikin sai ya ga shi ba zai iya rayuwar da ya saba a da ba tare da wannan uh, dukiyar da kuma kuɗin da yake da shi ba wannan ma sai ya sa shi ya shiga cikin wani hali wanda in ba ya tawakkali ga Allah ba sai ya ga cewa shi ya gwammace ya ɗauki ransa wasu kuma rashin lafiya ne ka je asibiti likita ya duba ka an gama gwaje-gwaje an ce maka to kana da kansa ko kana da ciwo kaza da bai da magani sai dai mutuwa ka sai ka ji ya ce ai to shi da ya jira mutuwan har sai ta wahalar da shi ko rashin lafiyan ta wahalar da shi hmm. wamma ma kawai ya je ya ɗauki ran shi ya sanya huta har ma a kasashen waje akan samu wannan ana kokarin fito da wasu doka na idan mutum na da rashin lafiya wanda ba zai tashi ba a bashi daman likitoci su ba shi magani ya mutu don ya huta to a nan dai kasa har yanzu ba a fara ba wanda suka shi afirka babu wanda ya <laughs> to nan amurka akwai wani ma shi kawai ka je ya aka ta ma zuwa kotu da shi sai ya sai ya taimaki mutane su kashe kansu irin ya sa musu allura ko meye meye eh to ka san nan kasar yanci in an je an yi magana mutum ya ce shi yana da yancin ya kashe kanshi don ran shi eh, eh, to ai shi a inda inda yancin ka ta fara nan ne kuma ta fara kuma ta kare kuma nan ne yancin wani ya fara domin rayuwarsa ba nashi shi ba ne ya shafi jama'a ya shafi gwamnati ya shafi duniya gaba ɗaya saboda haka ba da a wasu bangaren ni in zan ni a matsayin likita zan ga cewa bai da daman ya ce zai kashe kansa bai bai da wannan yancin amma kuma wasu za su ce maka yana da yanci tun da ransa ne to ai an ah, bisa rahoton da na karanta aka ce alamun damuwa ɗin mm. akwai alamu da wai galibi ah. mutane sukan yi watsi da shi ko an ga irin mm. alama to misali a ce waɗanne alamu mutum zai rika lura da su in ya lura cewa wani yana ya doshi yin wannan ɗan don a ɗauki mm. mataki akwai mm. abubuwan da mutum zai duba ya gani? Eh, akwai musamman ga matasa akan so iyaye su rika dubawa su gani ko kuma yan uwa idan suka san wanda suka san shi dama mutum ne mai kazar-kazar wato yana da shiga cikin jama'a yana da magana yana da wannan kwarjinin yin abubuwa da yawa sai ya kasance kawai sai a zo aka rika ganin yana ware kan shi zuwa gefe daya baya son shiga jama'a duk inda zai ga mutane biyu uku suna sun tsaya suna magana sai da ya kwana domin zai rika tafiya yana kan tunanin wani lokaci sai rika zargin cewa maganar sa ake yi baya ma so ya kai wurin nan hmm. to ko kuma in yana gida ne sai in mutashi ne dan makaranta za ga wani lokaci kawai kowane lokaci ya rufe kan shi a daki ya ɗauko ya kunna tv ko kuma ya rufe kan shi kawai a ɗaki baya son mu'amala da sauran yara a gida to wa'annan suna daga cikin alamu da ya kamata iyaye su rika dubawa sai kuma su rika ganin shin akwai wani zan za ga da bai yawan cin abinci amma daga baya kuma sai ga yana yawan cin abinci hawa sai a rika tunanin a wani kai ka zaka ba a san cewa rashin lafiya ce take sa shi yawan cin abincin akwai rashin lafiyan da za ta sa mutum ya ta cin abinci kwarai akwai shi ma wannan oh. na eh, wato depression wanda ake cewa depression damuwa din eh. eh damuwa din yakan sa wasu sai ga wannan wasu za su zai sa rashin cin abinci wasu kuma sai sa su rika cin abinci kawai akai akai akai to idan aka ga haka nan ko kuma aka ga wanda baya cin a da yana iya cin abinci normal yakan ci abinci biye da su uku a ranar kwatsan sai ya kasance ɗayan ma da ake mai tilasta shi ci to shi ma akwai damuwa yawa shi ma akwai damuwa to duk da inda aka ga mutum ya dan kauce ko ya dai canza wani hanyar yadda yake da to ya kamata a sa ido ba wai lallai ko lokacin da aka mutum ya ware kansa ba dama wani lokaci a rayuwa wata wata za ka ji ba ka son magana da kowa wata rana za ka ji kakan so ka keɓe ka sai zaman ka wannan wato sai dai in ya yi yawa abin ya wuce yawa in ya yi yawa aka lura da cewa kai abin nan yana yin yawa to sai maza a nemi likitoci a kai shi asibiti a nemi likitoci don a samu a yi masa abin nan magana da bayanai da zai iya fitowa ya faɗi mai ke damunsa har a iya taimaka masa domin sau da yawa rashin faɗin abin da ke cikin cikinsu shi ke sa ma ta damunsu ya ta cinsa daga ciki har sun sai sun ce to kai goma masu ɗauki ransu. Shin yaya iyaye ko 'yan uwa ko kuma abokai za su taimakawa mai fama da irin wannan matsala? A kasance da mu makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin amsar wannan tambaya daga bakin Dr. Muhammad Bello. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. Haka ne, to da yake muna da ɗan sauran lokaci Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lahiya. Ah, ina lafiya hajiya. Shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani wurjanjan ba hutawa yadda ya kamata to inda mutum na aiki hurjanjan yadda malamin ya ce ko malamar ta ce eh. ba hutawa to akwai illoli da yawa domin mutum na haka kaga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata To. wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa. domin ya kamata kowa ya kamata ya yi bacci cikin awo'i kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana to in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya waɗansu masu kan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan asid ɗin da ke wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da eh. ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyamman ciki rinka karuwa waɗansu ma har su na iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai na wannan ma lokaci mutum ma na iya samun wahala ma wurin suna da matar su duk na iya faruwa hajiya wato dai cututtuka kala kala kala kala domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin wani lokaci ke gyara kanshi inda Allah ya muke nan. To, kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to, in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci dinnan baccin na kala kala kashi kashi yake akwai na farko kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi rin sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan kin san yadda ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai zai kawo maka waɗannan illoli din hajjia to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa eh da rashin huta eh duk waɗansu ma waɗansu rashin huta an ke sa su su ta ba su sai su ta ƙara ƙiba ma lokaci waɗansu mutanen ma ba <laughs> gair kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare shi eh da kuma shirin shuga duk waɗannan eh wani lokaci yakan sa mutum in kwana ma zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum dida ya danganta da Allah ya mutum to wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan eh stroke kenan farar mutum ko in kwana yi to sai ga Allah ɗauki ran mutum kwana yi to likita ka san mutum yana da ƙuruciya eh. kana ganin cewa za ka iya yin komai kila ma ka kwana biyu kusan biyu baka yi bacci ba to amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko ku sai in mutum ya manyanta ne ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗanda sun fi tsanani a domin mutum in kana da ƙuruciya jikinka na na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so manyanta to wannan ya fi amma har da haka ko da kana da ƙuruciya ma bai kama ya kamata ka rinka hutawa sosai. To likita misali kaga kamar 'yan siyasa eh. lokacin da ake siyasa zaka ga sun kai karfe uku karfe hudu na dare ba su yi bacci ba. irin wa'annan wani shawara za ka ba su? Shawarar da zan ba su ya kamata komai suke su samu lokaci da za su kwanta su yi bacci sosai su huta. domin rashin hutu wannan wani lokaci kan sa ba za su iya abubuwan da ya kamata ba su ba ta aiki sosai kana mantuwa da yawa to ina ya kamata kowa ko da yan siyasa ne ya kamata su samu lokaci su huta sosai in ba haka ba to ba su yi hankali wani abu zai iya samun To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. Babu a kai da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai jiki lahiya uwar jiki babu mai hoji da ke a kai da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri